sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. Cibiyar binciken cututtukan dabbobi da ke garin Vom a nigeria da ake kira National Veterinary Research Institute na ɗaya daga cikin irin waɗannan cibiyoyi guda uku a nahiyar Afirka da ke gudanar da bincike da kuma gano maganin cututtukan dabbobi ko kuma rigakafin cututtuka daban-daban a Najeriya da yankunan Afirka ta yamma da Afirka ta tsakiya. Ita dai wannan cibiya da ta fara aiki a Zaria kafin mayar da ita VOM yanzu haka ta kwashe sama da shekaru 90 tana aiki. A cikin wannan shirin za mu kawo muku tattaunawar da muka yi da shugaban gudanarwar cibiyar Dr. David Shamaki kan manufar kafata da kuma irin binciken da suke yi wajen gano magungunan dabbobi da kuma magungunan rigakafin da suke yi. Da farko Dr. Shamaki ya fara mana bayani kan dalilin kafa cibiyar. Na gode Malam Bashir da zuwanka a wannan cibiyar bincike cutuka dabobi na kasan Najeriya. Eh, dalilin kafa wannan wurin bincike cutuka dabobi na kasa Najeriya a Vom ita ce don lokacin da ciwon bushiya ta bullo a cikin kasan afirka a shekara 1924 har ta kai ga yadda wannan ciwo ya kashe dabobi da yawa musamman shanu a cikin kasan nigeria da sauran kasashen afirka lokacin turawa gwamnati na mulkin malaka mm. sun gan lokacin da najeriya tana karkashin mulkin malaka na turawa to sai aka kafa wannan cibiya domin ta bincika yadda za a iya samu maganin da za a magance wannan ciwon bushiya a lokacin da ta, ta, ta, bullo a kasan afirka gaba daya to cibiyan bincike cutuka na dabobin da ke vom yana daya daga cikin waɗansu cibiyoyin da aka kafa a cikin kasashen afirka gaba daya lokacin akwai daya a cikin a kasan afirka ta kudu akwai daya a nan a vom akwai daya kuma a waɗansu kasashe da aka kafa amma namu a vom a lokacin an fara ta a lokacin da aka fara an fara daga zaria kafin an an tada ita daga zaria zuwa nan a shekara ta dubu daya da dari tara da ashirin da hudu Shugaban cibiyar cututtukan dabbobin ya mana bayanin cutar da suka fara gudanar da bincike a kai. To, mun fara don bincike cuta na bishiya ne, ya da zama kuwa mu samu magani a magance wannan eh, cuta na ciwon bishiya a cikin eh, shanu. Amma bayan da muka ci gaba da wannan bincike, mun gan cewa da an zo an fara samu magance ciwon bishiya sai gwamnati ta kara mana waɗansu ayyuka. domin mu ci gaba da bincike yadda za a iya samu nasara a cikin magance da cutuka na dabobi gaba daya ban da ciwon bushewa kadai akwai wadansu cutuka da dama da ana akwai ciwon huhu akwai ciwon harbin daji akwai ciwon boru akwai ciwon boru waɗannan cututtuka eh, suna kawo damuwa ga makiyaya don haka gwamnati ta gani ya dace a kafa wannan eh, cibiya domin mu yi bincike kuma mu samu magungunan da za su iya samu a magance iri waɗannan cututtuka. To bayan gudanar da bincike ko akwai wasu ayyuka da wannan cibiya ke gudanarwa? Yanzu muna muna bande bincike da muke yi muna production sarrafa sarrafa magunguna ah, rigankafi mm. kashi-kashi na shanu na awaki na eh, tumaki da kuma na kaji kashi-kashi daban-daban da muke yi don mu samu mu biya bukatu na manoman labobi wadanda kuma suna noman ah, kaji dr david shamaki wanda shine shugaba na goma sha biyu a wannan cibiya ya yi bayani kan nasarorin da suka samu ya zuwa yanzu kamar yadda na faɗa maka muhimmin dalilin da ya sa an kafa wannan cibiya ita ce ciwon bushiya to a shekara ta dubu biyu da goma sha daya don nasarar da aka samu a cikin bincike da sarrafa maganin wannan rigankafi na ciwon bushiya an magance wannan ciwo har an ce ma mun iya duniya gaba daya an sha kai wannan cuta har an yanzu ba wannan ciwon bushiya ba ta kasan duniya gaba daya na biyu akwai waɗansu cutuka kamar ciwon tari na awaki da tumaki akwai rigakafi nasu to yanzu dama ba rigakafi ma mu ya musamman wannan rigakafi akwai rigakafi na cutuka na kaji to don waɗannan rigakafin da muka samu a cikin wannan eh, ma'aikata muna kuma sarrafa su eh, sau da yawa ana samun nasara a cikin magance waɗannan eh, cututtuka har ya kai cewa zai zama kamar a da manoma sukan samu damuwa sosai amma yanzu wannan damuwa suka ragu don waɗannan rigakafin da muka ana sarrafa a nan ana kuma amfani da su domin a ba da rigakafi na cika na kaji na dabobi wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international dr lawal muhammad shine daraktan da ke kula da hulɗa da makiyaya a wannan cibiya da ke vom kuma ya ƙarin haske kan ɓangarorin da suke gudanar da bincike da kuma waɗanda aka samar musu da magunguna to tun da wannan ma'aikata dai a yanzu ta kai kusan shekara 92 da biyu da kafa to kuma a kulliyomin zan ce aiki ake saboda aka yawancin cututtukan dabbobi da na kaji da karnuka har da kyanwa an samu musu rigakafi so rigakafin nan kuma ana yin shi ne bisa ga irin kwayan da yake kawo cutan to a turance dai akwai kwaya na cutan da ake kira bacteria to muna da yawancin magunguna rigakafi da cutukan da bacteria ke kawowa wanda ya shafi dabbobi a kasan mu na najeriya haka kuma akwai ɗayan wanda kwayoyin ciwon virus suke kawowa to shi ma muna da wannan rigakafi wanda duk har ya shafi kaji da su kyanwa da karnuka to duka muna sarrafa wannan magunguna Dr. Lawal ya ce akwai wata cuta da wannan cibiya ta ba da gudunmawa wajen share ta daga doron ƙasa. eh to wannan cuta shine a turance ana kiran shi fes amma a hausa ko a fulanci ana cin shi bushiya wato ciwo ne wanda dade wanda suka san ciwon yan rani ko agana a jikin dan adam wanda baya kakkauta yana kisa kwarai da gaske to haka shi ciwon nan na bushiya in ya kama dabbobi don bayi da magani maganin shi kawai shine rigakafi to a lokacin da wannan cutar suka zo kasan afirka cikin hijira 1884 to wato dabbobi masu yawa a ƙasar ta najeriya ta kashe su to shine tura mulkin mallaka suka ga ya dace a kafa wannan cibiya su samu magani na rigakafin wannan ciwo na bushiya to yadda aka kafa wannan wurin kenan daga wurin kuma aka ci gaba da maganin har ga yau cutan bashi ko kaɗan a ƙasar mu ta najeriya to su a hukumar duniya wato na oia da fao sun ce ma gaba ɗaya ba cutan a duniya Jami ya kuma bayyana wata cuta da yanzu haka suke ƙoƙarin ganin cewar an kau da ita daga doron ƙasa nan da shekara ta 2030 shi wannan cutan a daya da yadda za mu gawa makiyaye ya gane da kuma sauran wanda ba su kware a fulkan maganin dabbobi shine shi ma kaman ciwon bushiya ne amma na tumaki da awaki shi ma yana kisa ɗaya to amma alamomin daban yake da yadda ake gani a shanu to wannan ciwo a turance ana kan shi pest de petit ruminant wannan ma ba kalmar turanci ba ne karfin faransanci ne wato kaman ciwo ne dai na ƙananan dabbobi to shi ya fi kama dabbobi lokacin sanyi wato lokacin kamar hunturu za mu ce a hausance to wannan abin da ke faruwa shine dabbobi za su soma ramewa za ka ga suna tari za ka ga yawan majina wata za ka ga har gudawa to sai ka ga duk irin kiwon da kai suna ramewa to shi ma wannan bai da magani magani da ke da shi kawai shine rigakafi to mun yi rigakafin da dadewa ana sayarwa ana yi to su hukuman oia ta duniya da fao sun sa himma cewa kamar yadda aka kori ciwon bushe a duniya to sun sa kokari cewa shekara 2030 zuwa lokacin za a kawo da wannan ciwon a duniya gaba daya tumar sauraro saboda karancin lokaci a nan za mu dakatar da wannan shiri. Idan Allah ya so a makon gobe za mu dora. a madadin dr david shamaki shugaban cibiyar kula da cututtukan dabbobi da ke vom a jihar plateau da dr lawal muhammad daraktan kula da hulɗa da makiyaya da sashen hausa na radio france international sai kuma injiniyanmu mustapha a bashir ibrahim idris ke cewa ku huta lafiya